a ci gaba da yadda sha'anin tsaro ke ƙara taɓarɓarewa a Najeriya. 'Yan bindiga sun kashe kimanin sojojin Najeriya goma sha ɗaya a jihar Benue. Su dai mayakan wato hafsa guda ɗaya da kuma sojoji guda goma suna aikin sintiri ne a jihar yayin da aka ba da labarin sun ɓace al'amarin da yasa aka aike da ƙarin dakaru don nemo su. A wata sanarwa da ya fitar a daren jiya, kakakin hedikwatar sojojin Najeriya, Brigadier General Muhammad Yarima, ya ce daga bisani an gano gawakin sojojin goma sha ɗaya a ƙaramar kumar Kwanshisha da ke jihar ta Benue. Rundunar sojojin Najeriya ta ce tuni dai an ɗebo gawakin sojojin. kuma ta ƙaddamar da farautar 'yan bindigar da suka tafka wannan aika-aika da nufin kamo su da kuma gurfanar da su a gaban kotu. Rundunar sojan Najeriya ta ce za ta ci gaba da aiki tukuru don tabbatar da samar da cikakken zaman lafiya a jihar Benue da ma sauran sassan Najeriya. Jihar Benue dai na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da suka fi fuskantar taɓarɓarewar tsaro. Domin ko a baya bayan nan sai da gwamnan jihar da kansa Chief Samuel Otom ya ce shi ma da kansa 'yan bindigar sun kai masa hari. A wani harin na daban kuma 'yan bindigar harbe har lahira babban yayan tsohon gwamnan farar hula na jihar. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.